Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. yan wa ina dukkanin musulman faɗin duniyar nan barka da sallah Allah ya karbi ibadan da muka aikata a watan Ramadana ya samu na ɗaya daga cikin wanda aka yanta a cikin wancan wata mai albarka amin yan idan darasin mu da yau shine na zo mana da wani sabon application wanda za ka yi mamaki akan abin da zan koya akan WhatsApp za ka sa sunan mutum za ka sa number sa za ku chatting da shi amma kuma ba da shi kuke chatting ba za ga na kirkiri wannan contact din bayan ka rubuta sai ka taba wannan alamar kana taba za ga ta canja kala kana canja kala sai ka taba alamar sandin din nan kana taba alamar sandin zaga zaga rubutun da ka rubuta a nan ya zo tamkar ita ta rubuto ma irin wannan rubutun so misali za ku iya ci gaba da chatin da ita kwanakin baya na nuna muku yadda za ka iya kirkirar kiran namba ba tare da kana da kuɗi a wayar ka ba sannan ko ba tare da mutumin da ya kira ka ba za ka sa sunan mutumin sannan za ka sa namba wayar sa daga baya kuma za ka sa lokacin da kake so wanda mutum ya kira ka da lokacin ya yi zai kira ka sannan kuma zaka daga wayar bayan ka daga za ga mintuna suna tafiya tamkar kurayen waya ba kawo muku da wata hanya wadda za ku iya amfani da ta bangaren whatsapp za ka yi chatin da mutum alhalin kuma ba shi bane amma amma za ka sa hotonsa bayan ka sa hotonsa za ka sa sunansa sannan kuma za ku chatin da shi yadda kake so misali idan kana so ka zolayi wani abokinka za ka iya yin chatin da shi bayan sai ka tura masa ta whatsapp ka ce ga yadda ko chatin da shi ko kuma za ka iya sa sunan wata budurwa chatin da ta yi yanda kake so yanda kake so zaka chatin da mutum zaka tura masa shi ma turo ma amma kuma ba shi ne saboda haka wannan hanya tana da matuka abin mamaki ya kamata a ce ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu mu da roƙon duwa da bi mana subscribe ba tuwa abar alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a wasu da facebook da dukkan wani chatin da kake yi na gode kamar da kun sani inda na saba an je muku link na application shi da wajen description da wajen comment saboda haka ku duba gurare biyu za ku gwada an je muku link din bayan ka duba gurare biyu ba ga link din ba kana ka damu zan je play store nuna bayan da ake download na application din ka shigo play store za ka sace na application mai suna fake chat conversation kana sacin dinsa zai kawo maka bayan ya kawo maka sai ka taba sai ka na application din bayan ka gama downloading sai ka bude application din bayan ka bude application din haka shine kan yadda fuska application din yake kamar yanda kuke gani za ku ga the same kamar whatsapp so anan zaka sa sunan mutumin da kake so ku chatting da shi kuma iya adadin chatting din da kake so kai kowa ne zaka sa sunan sa sannan kuma za ku chatting da shi amma kuma ba shi bane da farko dai idan kana so ka sa ka a whatsapp din shine zaka taba ina ka rubuta fake chat din nan kana taba haka zai bude ma so zaka iya sa sunan ka misali bayan ka sa ka sai ka taba save bayan ka taɓa sai kamar yadda kuke gani don kuma kana so kai chatin da kowane ne amma kuma ba da shi za ka chatin ba shi bayan ka gama chatin ɗinsa za ka ɗora hotonsa bayan ka ɗora hotonsa za ku chatin da shi daga ƙarshe za ka iya nuna masa wannan chatin ɗin da kuka yi da chatin ɗin ba za ka ba shi mamaki saboda haka za ka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa wannan alamar zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka nan za ka zaɓi sunan da aka sa mutum misali idan budurwarka ce sai ka sa sunanta idan kuma abokinka ne sai ka sa sunansa idan kuma wani ne kake so ka zolaya sai ka sa sunansa bayan ka sa sunanta misali bayan ka sa sunanta ko kuma sunansa anan anan kuma ka iya sa dp ɗinsa za ka iya sa hotonsa kenan anan sai ka taɓa wannan alama hoton mutumin kana taɓa zai nuno maka bayan ya nuno maka sai ka taɓa alawu baya baka alawo zai nuno ma kan wayarka so sai ka zaɓi hotonsa sai ka ɗora a dp ɗinsa kenan misali bayan ka dora dp ɗinsa a nan sai ka kunna gurare biyun nan duka da online da kuma typing sai ka kunna bayan nan misali idan kana so ka nuna lokacin da ya sauka ko kuma lokacin da yake akan online din anan zaka iya rubuta amma shawara anan shine kawai ka bar wajen nan ba sai ka rubuta ba kawai sai ka taba save din nan kana taba save za ga na kirkiri wannan contact din so bayan nan idan kana so ku chat da shi shine sai ka taba ya bude kamar haka anan za ku iya yin chatting da shi bayan kun gama chatting da shi zaka iya tura wa mutum bayan ka tura masa ka ce misali kun yi chatting da budurwarsa ko kuma kai chatting da shi amma shi kuma bai san wannan chatting din da ya ba alhalin kuma da DP sa da lokacin da yake online so misali anan zaka rubuta hello misali bayan ka rubuta hello kairat misali sai ka tura bayan ka tura idan kana so ta yi ma rufulayi da abin da kake so idan kana so ta dawo ma da amsa abin da zaka yi shine ka rubuta amsa da kake so ta dawo ma da shi ka rubuta misali bayan ka rubuta irin amsan da kake so ta dawo ma da shi ka taba wannan alamar kana taba za ga ta canja kala wannan alamar tana canja kala sai ka taba alamar sandin din nan kana taɓa alawa sanda za ga rubutun da ka rubuta a nan ya zo tamkar ita ta rubuto ma irin wannan rubutun so misali za ku iya ci gaba da chatin da ita misali how are you so za ka lura da wannan alamar ta nan za ka iya kashewa bayan ka kashe kai sandin za ka kano mata alama kai kai mata wannan rubutun sannan idan kana so ta dawo ma da amsa ko menene bayan ka rubuta sai ƙara taɓa wannan alama za ga ta canja kala sai ka taɓa alama sandin kana taɓa alamar sandin za ga alama ita ta rubuto ma wannan rubutun so anan za ka iya yin chatting din wanda ka ga dama ka tura wa mutum sannan kuma ka rubuta wanda ka ga dama wanda zai dama da shi bayan nan za ka iya yin screenshot ka tura budurwar taka ko kuma abokin naka ka rinka zole shi ka ce ai kun yi chatting da wance kun yi chatting da wani saboda haka idan kana so ka ƙara ƙirƙirar wani ma ko in ce ka ƙirƙiri mutane da yawa shine ka ƙara taɓa wannan alamar kana taɓa wannan alamar a nan kamar yadda muka yi farko a nan za ka iya ƙirƙirar suna ka sa hoto sannan ka rubuta online ka rubuta typing saboda haka wannan hanya za ta baka dama idan kana so ka zolai budurka irin kun yi fada da ita za ka iya rubuta suna ku yi chatin din ga dama sannan kai mata screenshot sannan ka tura mata ka ce ai ga wance ku yi chatin da ita ko so misali ka zolai wani za ka iya yin chatin anan bayan ka yi za ka yi screenshot ka tura masa bayan ka tura masa bayan ka tura masa zai ga alamar tamkar chatin din ku kai amma dan Allah aji tsoron Allah kada aji ai ƙarya saboda haka wannan hanya za ta baka dama ka chatin da mutum ba tare da yana online ba ba tare ma da ya san kuna yin wannan chatin din ba sannan ko ba ta ma da ya san kun yi wannan chatin din ba saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share